Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. sha shida Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Lahadi 4 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Dakarun gwamnati daga mayar mayakan sa kai sun kwace wasu ƙauyuka da garuruwa da ke hannun 'yan tawaye a gabashin Guta. akalla gidaje da wuraren kasuwanci miliyan biyu ne suka ci gaba da zama babu wutar lantarki bayan guguwar da ta ratsa wasu sassan amurka sannan za ku ji cewa china ta shiga sahun kasashen da ke nuna da wasu kan barazanar da amurka ke yi na kara kudaden haraji kan wasu kayayyaki da za a shiga da su cikin ƙasar kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa a jiya asabar an kaya wasu mazauna tsaunin man bilhari. yara sun tafi kiwo da sanakai man manduloli suka kore su sai suka daji da suka gaya mana ga da ake faruwa daji ba sun kwace mana sanu suna tafiya da a jamhuriyar Nijar kuma jami'in kawancen MRN ne da ke mulki suka gudanar da taron gangami don nuna goyon baya ga dokar harajin wannan shekarar. Mun gane su ƙyar shi yasa baki ɗaya ka gani kwanmu da kwalkwatan mun yi to ina gani gobe in suna da lusayi sun yi lusayi. daga nan kuma za ku ji cewa jami'ar sulalami da ke jihar jigawa za ta samar da guraben karatu ga ɗalibai daga ƙasar gambia daga nan kuma sai maimacin shirin duniyar amurka na mahmud lalo amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum kafar yada labarai mallakar gwamnatin siriya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce dakarun gwamnati daga mayar mayakan sa kai sun kwace wasu ƙauyuka da garuruwa da ke hannun 'yan tawaye a gabashin guta da ke kusa da damascus babban birnin kasar wannan nasara ita ce mafi girma da suka samu tun bayan da dakarun na gwamnati suka kaddamar da kai hare-hare a watan da ya gabata kafa yada labaran sojoji ta siriya ta ce dakarunta sun karbe ikon akalla ƙauyuka da garuruwa shida da ke gefen gabashin yankin a yau lahadi kungiyoyin 'yan tawaye su ma suka kaddamar da hare-haren martani inda har suka ƙetare iyakar da dakarun gwamnatin suka shata Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory for Human Rights ta ce akalla gari guda ne ya sake faɗawa hannun 'yan tawayen yayin da ake ci gaba da fafatawa. kutsawar da dakarun gwamnatin suka yi zuwa cikin gabashin guta ya sa mutane da dama sun tsere inda suka nemi mafaka a yankunan da ke tsakiyar gabashin garin na guta a cewar gidan talabijin din orient tv da ke goyon bayan 'yan tawayen na siriya akalla gidaje daga da wuraren kasuwanci miliyan biyu ne suka ci gaba da zama babu wutar lantarki a yau lahadi tun bayan wata mummunar guguwa da ta ratsa gabashin amurka a ranar juma'a da ta gabata ruwan sama da dusa kankara haɗe da guguwar ne suka ratsa ta jihar maine inda har gwamnan jihar ya ayyana dokar ta ɓaci guguwar ta kai har zuwa jihar north carolina da ke kudancin amurka a jiya asabar gwamnan jihar ta ya ayyana dokar ta bacin kamar yadda takwarorinsa na jihohin virginia da maryland suka yi gabanin matakin nasa ya zuwa yammacin jiya asabar kamfanin sufurin jiragen kasa na amtrak da ya dakatar da zirga-zirgarsa ya koma bakin aiki ko da yake an samu jinkiri wajen gudanar da ayyukan nasa sannan an soke tashi da saukar jirage da dama a biranen new york da boston da ke jihar massachusetts wannan mummunar guguwa ta faro ne tun daga ranar juma'a wacce ta yi tafiyar kilomita 145 cikin sa'a ta kuma haifar da ambaliyarwa a titunan birnin boston da sauran garuruwan da ke bakin gabar teku rahotanni sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu sanadiyar faduwar bishiyoyi a jihohin virginia maryland pennsylvania da new york da connecticut da kuma rhode island china ta shiga tsawon kasashen da ke nuna da wasu kan barazanar saka kudaden haraji akan kayayyakin karafuna da na aluminium da ake sa ran shugaba donald trump zai ayyana a cikin makon da muka shiga wani babban jami'in diplomasiyan kasar china ya ce duk da cewa hukumomin beijing ba su da burin yin sa'insa ta fuska kasuwanci da takwarorinsu na washington amma ya ce idan ya zama dole china za ta kare muradinta ta wannan fuska yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta china zhang yusi ya ba da tabbacin cewa ci gaba da china ke samu wacce ita ce ke da karfin tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya da kuma ƙarin kudaden da take kashewa a bangaren dakarunta ba abu ne da ya kamata ya zama barazana ga kowa ba mataimakin ministan ya ce china ba ta son ta yi sa'insa ta fuska kasuwanci da amurka amma fa ba za ta naɗe hannayenta tana kallo idan har aka taɓa muradinta ba a makon da ya gabata ne shugaban amurka ya ayyana shirinsa na saka kudaden haraji akan duk wasu kayayyakin karafuna da za a shiga da su cikin amurka da kashi ashirin da biyar da kuma kashi goma akan duk wasu kayayyakin aluminium labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban koriya ta kudu moon in zai tura wata babbar tawaga ta musamman zuwa makwabciyarsa ta arewa a gobe litinin domin tattaunawa kan yadda za a fara kulla zumunci wato kara kulla zumunci a kuma sassauta ta da jijiyar wuya da ake samu a yankin tekun koriya shugaba mun ya bayyana hakan ne a fadar gwamnatinsa da ake kira blue house a yau lahadi sai dai ana ganin wannan yunkuri na shugaba mun ka iya fuskantar kalubale rular cewa kasar na shirin gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa da amurka inda har wani sharhi da kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewa to kcna ya wallafa a gargaɗin cewa koriya ta arewan za ta mai da martani ga amurka idan har aka gudanar da wannan atisaye haɗin gwiwa da koriya ta kudu a watan afrilu ita dai wannan tawaga ta koriya ta kudu za ta samu jagorancin shugaban hukumar tattara bayanan sirrin kasar suhun da kuma mai ba wa shugaba shawara ta fuskar tsaro wato chun il-yong sai da wannan yunkuri shugaba mun ya ki amincewa da yayyatar da shugaba kim jong un ya mai zuwa pyongyang bayan wannan ziyara ta kwanaki biyu tawagar za ta je amurka domin sanar da hukumomin kasar batutuwan da suka tattauna a pyongyang din a ƙarshe masu zaɓe a italiya suna kada ƙuri'u a yau lahadi a zaben gama gari domin fitar da sabbin 'yan majalisar dokoki a zaben da babu wata alama da tununa wanda ya fi farin jini yayin da kowanne ɗan takara yake bayyana aniyar kare haƙoƙin talakawa a ranar asabar tsohon firayim ministan ƙasar silvio berlusconi ya yi wata bayyana ta bazata a wajen wani ibada a naples an dai haramtawa 'yan siyasa gudanar da yakin neman zaɓe a jiya asabar amma ziyarar ta berlusconi a cocin san severo ta ja hankulan manema labarai da magoya bayansa ɗan shekaru 81 berlusconi ya faɗa manema labarai cewa shi da budurwarsa ya shekaru 30 sun kai ziyara cocin ne a matsayin masu yawon bude ido ya kara da cewa mujami'ar na ɗaya daga cikin wuraren tarihi a ƙasar ta italiya da ma duniya baki ɗaya shi ya berlusconi wanda ya yi wa'adi hudu a mukamin firayim ministan ƙasar ta italiya baya takara a zaben na yau lahadi saboda samunsa da aka yi da laifin wata badakalar haraji a shekarar 2013 labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murar amurka a nan washington dc Madalla. A daren jiya Asabar ne aka kai wasu mazauna tsaunin man hari wanda ya janyo asarar rayuka da kuma dukiyoyi. Daga Jalingo ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. suna ta kashe mutane suna ta kashe dabbobi ana kone wani shagogi a yi maru sun kone shago an sake kayayyaki an kashe mutane a galadin mai janazin. sun je sun kone mamu a filin mu gaba daya itacen mu akwai gonan chai akwai gonan eh, zaiti ka kwace gaba daya wai koma shaman jami'ar ya ba su izini su zo su karɓa filin a wajen mu da ƙarfi. wasu mazauna tsaunin mambila kenan a jihar taraba ke ma bayyana halin da suke ciki a yanzu bai ba wani sabon harin da aka sake kai musu a daren jiya asabar lamarin da kuwa ja san rayuka ciki ko hadana dabbobi sa'adu magogo na mako cikin waɗanda aka kashe wa mahaifi da kuma ƙanne biyu a wannan hari ya ce maharan ba ga kashe yan uwansa da suka yi hakanan ko sun yi awon gaba da shanu da kuma kona musu dukiya. yara sun tafi kiwo da sanakai umar biloli suka kore su sai suka daji da suka gaya mana ga abun da ake faruwa daji ba sun kwace mana sanu fa suna tafiya da su mun gaya ma sojoji sai yaran mu guda biyu sai sun tafi da su da duka sabi da su sai sun zo sun samu mambilan a daji da sanu sai mambilan suka tare su suka kace su so biyu dukan su ba da soja ba ya sojojin suka yi sun tafi da sojoji amma kafin sojoji su an kara ma sun kace su wani hali kuke cike yanzu lai ga muna yanzu muna zaune a waje kawai, mu ka mun shiga wahala fa kwanakin ba ma aka yi sun kace mana baban mu nan gidan Alhaji Mogoggo an kace shi kuma sun dawo sun kwace sanu sun kai hamsin da wani abu sun tafi da su suna cin sanu a gida yanzu ma muna kashin sanu suna kuka suna tare su kawai eh suna tare su a gidan su suna dauka nama kawai suna tafiya man bilan je su da lame sun hada suna dauka sanu kawai to ma dai a ranar alhamis ne aka soma wannan tashin hankali sakamakon takaddamar da taso game da filayen da aka saida a fulani da ke yankin wanda kuma kawa yanzu ake ma ci gaba da samun hare-hare honorable bashir muhammad da ake walakabi da bafe dan majalisar dokin jihar taraba ne ma da ya fito daga yankin na mambila ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ya mika kokon su da ƙara tura ƙarin jami'an tsaro musamman ma sojoji don kan rayuka da kuma dukiya yanzu dai yau da safen nan ma an kai hari a gidan wasu fulani an kakashe mutane an kashe sanusu an kona gidansu a yalwa to yanzu abun yana so ya shafi mai samari da sauran wurare to ni gaskiya abun da yake yi sojoji ma an kawo ba ba su yi abin da ya kamata muna kiran gwamnatin tarayya ta turo mana jami'an tsaro yanda ya kamata dewa wanda za su zo su isa a tura jiragen sama su zo su yi shawaki su me su kori wanda suke tattaruwa a kowane bangare don a tabbatar da zaman lafiya na in ba haka ba abun nan zai zo ya fi karfin kowaye ma nan gaba to shine abin da muke roƙo. to wai ko shin jami'an tsaro sun gaza ne da aka kasa shawo kan wannan lamari a yanzu asp david misal kero na 'yan sannan jihar taraba ya ce suna nasu kokari don haka ma bai kamata a zarge su ba jami'an tsaronmu ba su gaza ba sannan kuma ina so da kowa ya ga iya irin kokarin da muke yi kada a doki doka a hannu sannan ina gaya maka duk inda aka samu waɗannan abubuwan mutanenmu suna nan suna fatu mun tura jami'an tsaro so kaga muna iya kashe kokari ba wani gazawa abinda dai muke bukata mutane su ba mu haɗin kai gwamnan jihar taraba dare disan ku ta bakin hadiminsa ta fuskanci harkokin labarai honorable emmanuel bello a wata sanarwar da ya fitar ya koyatar da allah wadai game da abin da ke faruwa yanzu a yankin na mambila yayin da mako a bangare guda al'ummomin yankin ke ma barazanar ficewa daga najeriya muddin ko gwamnatin kasar ba ta kula da rayukansu ba mutane mutane sun warwatsu ba a san inda suke ba ana nan kuma ana bin mutane a jejuka a kauyuka shanukai ana yankawa ana kakkashewa yanzu me kuke so a yi to za mu ce a yi kowa ya san wannan rikici na mambila din nan bai mutane da suke wannan abu kowa ya san gwamnatin tarayya kuma ta kasa saukowa Ka kawo mutane mutanen sheto ba ba wani takarda a duniyar na wanda ba mu rubuta daga shugaban kasa zuwa kowa ya san da wannan matsala to me za mu ce in ba sa son mu a matsayin yan kasa ba za su kare mu ba sai su bar mu mu koma ko kamaru yanzu haka mutanen mu da suka shiga kamaru sun kai mutane dubu goma tun wancan rikici din nan ba a dawo da su ba suna nan suna wahala sannan an sake far mana me za mu ce a yi mana in ma mun kira ba abin da za a yi mana yanzu da muke magana nan ba jami'an tsaro babu kowai. ko a watan yuni shekar ta gabata yau kimanin watanni goma sai da ko aka samu irin wannan tashin hankali a yankin lamarin da ya tilasta wa dubban jama'a yin gudun hijira zuwa kasar kamaru bayan mako ga rayukan da suka salwanta ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya. mu daina sa'in To a gaida Ibrahim Abdulaziz a jamhuriyar Nijar kuma jam'iyyun kawancen MRR ne da ke mulki suka gudanar taron gangami a yau Lahadi domin nuna gwamnatin kasar cewa suna goyon bayan doka harajin shekarar 2018 duk kuwa da irin suka da take sha daga wasu jami'an fafutuka saboda a ce wasu ta jefa talakawa cikin yanayin tsadar rayuwa. Wakilin murya Amurka a mai Muna Barma ya aiko mana da karin bayani. Est-ce que la loi des finances a provoqué une augmentation du prix du riz? Shugaban jam'iyyar Bayan tarayya Bazum Muhammad kenan yana mai jawabi wa tururuwar mutanen da suka hallara a dandalin Place de la Concertation inda suka gudanar da gangami domin cike jerin gwanan da suka shirya a nan ya mai a ɗazu da hantsi da zumar nuna wa shugaba Isu Muhammadu da sa cewa jam'iyyun kawancen da ke mulkin Nijar sun amince da tsarin kasafin 2018 da majalisar dokokin kasa Sama'ila Hatim Mai Aya shine shugaban rashin fayandes tarayya a yankin Yamai. Eh akwai wasu waɗanda ka cewa ba su yarda da luwa da fina ta Emily Dusit kuma akwai da yawa waɗanda suke sun yarda da wannan ra'ayi. Muna cikin fannin demokarasiya na tilas wasu ce sun yarda tilas wasu ce musu yarda ba amma abin almahim adiba a gani waɗanda sun ce sun yarda kashi nawa na bisa ɗari. sannan wayanda sun kace ba su yarda ba kashi nawa na bisa dari wannan shine aka ce ma demokaradiyya wannan gangami yana nufin kamar kunce da gwamnati kada ta ja baya a game da maganar tsarin kasafin nan da ake bukatar a aiwatar da gyaran wuska shi wannan aiki da aka yi aiki ne wanda majority ta yi kenan babu zancen ja da baya sai da hanyoyi wanda yake ana samun kuɗi a lokacin nan za a ayyuka daban-daban a yi ayyukan hanyoyi a yi likitoci. Shugabannin kawancen na MRN irin su Eva Libego na ganin cece ce a game da sabuwar dokar harajin kasar tamkar wani salon cusa rudani a kawunan jama'a domin a cewarsa watanni biyu bayan zartar da ita har yanzu ababen masarufi ba su canza farashi ba shinkafa ba ta kara ba hatsi bai kara ba mai bai kara ba abin da ya kara kawai ceta ceta ne ake dan a rude yan kasa sun gane da rudani ne gashi nan duk sun mutu ni ba ga su suna zawa daga nan suna zawa to alhamdulillah yau alhaji alhaji Muhammadu Isu alhamdulillah mun san yan nijar suna bayan shi ta wani bangare wannan gangami wata hanya ce da jam'iyyun MRN suka yi amfani da ita domin kara tabbatarwa yan nijar cewa akwai haɗin kai a tsakanin jam'iyyu masu mulkin ƙasa saboda haka dukkan wani yunkurin kawo baraka domin kare lagon gwamnati mai ci ba zai yi nasara ba in ji siraji isaka na mpr jamhuriya mun gane su ƙyar shi yasa gabaki ɗaya ka gani kwanmu da kwalkwatan mun yi to ina gani gobe in suna da lusayi sun yi lusayi. nishar ɗinnan demokradiyya ne ake yi shin ba a ganin mafi dacewa ga gwamnatin nan taku shine ta zauna ta tattauna da 'yan kasa akan wannan magana. Gwamnati bai taba kin yarda da tattauna da 'yan kasa ba in suna so ko gobe za a kiran su a tattauna mutuka sun yi ta daga hanyar siyasa. A taron manema labaran da suka kira a jiya kungiyoyin fafutukar da ke tofin alatsi ne ga tsarin kasafin na 2018 Abbas sun ƙara jaddada a niyyar ci gaba da ƙalubalantar gwamnatin ta Nijar har sai ta canza ra'ayi. Dalili kenan da suka gayyaci ɗaukacin jama'ar ƙasar su fito kan tituna a ranar 11 ga watan Maris dinnan. yayin da jam'iyyun ƙawancen da ke mulki suka bayyana ci gaba da shirya makamantan gangamin na yau a matsayin na ƙarfafawa gwamnati gwiwa akan manufofinta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sallamu wani barma, jami'ar Sullamida da ke garin kafin Hausa a jihar Jigawa za ta samar da gurabe ga ɗalibai daga ƙasar Gambia domin karatu a wasu darussa. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'ar ke shirin yaye rukunin farko na ɗalibanta na bana. Wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya ɗauke da wannan rahoto. azantawa da sashen hausa na muryar amurka jim kaɗan bayan kammala taron bikin maraba da sabbin ɗalibai na shekarar karatu ta bana su kimanin dubu ɗaya shugaban jami'ar farfesa abdullahi yusuf rubado ya ce tattaunawa tsakanin hukumar jami'ar ta kafin hausa da hukumomin ilimi na kasar gambia da kuma ma'aikatar ilimi ta tarayyar najeriya domin karkare yarjejeniyar kasa da kasa ta baiwa ɗaliban na ƙasar gambia guraben karatu na ci gaba da gudana tattauna da gambia wanda suna so yaran su su shigo su zo su karatu idan aka gama wannan kaga za a samu sanya kuma za a samu haɗin kai tsakanin ƙasashe ga kwasa-kwasan da muke da su su kuma su zaɓa yana da fa'ida sosai da yake sai gwamnatin tarayya ne ta ba da approval za su zo su yi karatu a nan kaga wannan yana ƙara danƙon zumunci da kuma musanyen ilimi da kuma yadda mutane za su koyi daga juna su abubuwan kuma za a samu malamai musanyan malamai wasu su zo nan daga nan ma aje can mm. a taimaka koya ma yaransu Farfesa Abdullahi Yusuf Rubado wanda shine sakatare janar na kungiyar jami'o'in nahiyar Afirka ta yamma ya fayyace alfanun da jami'o'i ke samu daga kungiyar ciki kuwa hadda jami'ar jigawa da ke garin kafin hausa dama eh, makasudin kafa wannan kungiyar a samu ci gaba a samu haɗin kai tsakanin jami'o'i ba cikin najeriya kawai ba har da kuma eh, jami'o'i cikin afirka ta yamma ana zuwa ana meetings ana musanyan eh, ɗalibai da malamai to ko a sati biyu da suka wuce ma yaran jami'an nan sun je abinda ake cewa debate muhawara a mm. ghana to jami'o'i da yawa suka yi wannan muhawara to kuma kasashe ghana da nigeria da benin da sierra leone su suka yi participating to kuma jami'an kafin hausa sai ta ɗauki kofin ta zama na ɗaya yayin da farfesa abdullahi yusuf rubado shugaban jami'ar salalamido da ke garin kafin hausa kuma sakatare janar na kungiyar jami'o'in nahiyar afirka ta yamma ke cewa jami'ar sa ta yi zakara a taron muhawara tsakanin ɗaliban wasu daga cikin jami'o'in nahiyar ita kuwa jami'ar tarayya da ke garin dutse fadar gwamnatin jihar jigawa ta ce a bana ta ɗauki rukunin farko na ɗaliban da za su koyi aikin likita a jami'ar kamar yadda shugabar jami'ar farfesa fatima batulu muktar ke faɗi. ɗaliban yanzu za su kai kusan dubu bakwai yanzu saboda wannan admission ɗin da aka yi kuma da mun fara da an fara makarantar nan da faculties guda uku amma kuma yanzu muna da faculty na basic medical sciences za a fara nazarin aikin likita kenan amma fara mun yi admission banana mun dauke ɗaliban ɗaya bisa ɗalibai kusan saba'in ma aka hada da su anatomy da physiology da biochemistry to sun fa haka yawa kuma mun samu nuc sun zo sun zo sun dudduba sun ga irin abubuwan da muke da su na daga cikin tsangayar da kuma asibiti da kuma irin malaman da ake da su da kayayyakin aiki shine suka ba mu dama mu je mu ci gaba da programming sai dai duk da samuwar jami'o'i guda biyu kusan lokaci guda a jihar jigawa har yanzu akwai ɗimbin ɗaliban jihar da ke kokar samun guraben karatu a jami'a mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti ashirin da kusan ɗaya na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji cewa yayin da aka kammala wasannin gasar Olympics ɗin da aka yi a Koriya ta Kudu. Amurka ta nuna sha'awarta ta tattaunawa da Koriya ta Arewa, ko da yake ta ce akwai sharuɗa kafin yin hakan. sannan a gefe guda rasha ta ce ta kera wasu sabbin makamai na nukiliya waɗanda ta ce za su iya tafiya mara iyaka sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo a farkon makon nan ne shugaban amurka donald trump ya nuna sha'awarsa ta tattaunawa da koriya ta arewa amma ƙarƙashin wani yanayi da ya bayyana a matsayin wanda ya dace yana gargadin cewa idan pyongyang ba ta yi watsi da shirinta na makamin nukiliya da kuma makamai nau'in ballistic ba akwai yiwuwar a samu asarar rayuka masu yawa da ba za a iya kwatantawa ba shugaba trump ya yi shagube ga shugabannin amurka da suka gabace shi kan jan kafa da suka nuna akan batun koriya ta arewa yana mai nuna alamun amurka na da niyyar tattaunawa Suna son tattaunawa, mu ma muna son hakan, amma a ƙarƙashin tsari mai yiwuwa. Idan ba haka ba kuma, to ba zai yiwu ba. Kun san sun kwashe shekaru ashirin 25 suna magana. Kamata ya a ce shugabannin da suka gabata sun warware wannan matsalar tun kafin in zo nan. Haka suka rika magana tsawon shekaru ashirin 25. Kun san me ya faru? Babu abin da ya faru. yayin da aka kammala gasar wasannin olympics na hunturu a pyeongchang a korea ta kudu hankula sun karkata ne kan barazanar makamin nukiliyar korea ta arewan takunkumin da aka kaba wasu mutane da kuma kamfanoni kokari ne na jefa fargaba a zakatan hukumomin korea ta arewan kamar da rautanni suka nuna domin ta gujewa shirinta na kera makamai masu linzami waɗanda za su iya tafiyar dogon zango sakatar yaɗa labarai ta fada white house sarah huckabee sanders wacce ta dawo daga bikin rufe gasar wasannin ta olympics ta ƙara jaddada mahimman batutuwa da gwamnatinsu ta fi mai da hankali a kai bari mu ji wani abu ƙarara watsi da shirin makamin nukiliyan koriya ta arewa zai ta'allaka ne akan tattaunawar da za a yi amma kafin nan ya zama dole amurka da sauran kasashen duniya su fito fili su bayyana cewa shirin gina makamin nukiliya da kera makamai masu linzami ba su ne mafita ba a watan satumbar bara aka kai ruwa rana bayan da shugaba trump ya kwatanta shugaban na koriya ta arewa a matsayin rocket man wato dan ina da makamin roka yayin wani jawabi da yi a zauren majalisar ɗinkin duniya shi ma shugaba kim jong un na koriya ta arewan ya mayarwa da shugaba tom martani inda ya kwatanta wata ziyara da ya kai yankin asiya a watan nuwamba a matsayin ziyarar dan ina da yaƙi batun inda ƙasar ta koriya ta arewa take dangane da samun nasara harba makamin na nukiliya wani batu ne da har yanzu masu fashin baki ke muhawara a kai danny roy wani mai fashin baki ne a nan amurka uh, Bambancin da aka samu a wannan shekarar kan Koriya ta Arewa shi ne a wannan shekarar ba su ci gaba da yin gwaji ba. Saboda haka wannan wani abu ne da ya kamata a lura da shi sosai. Shin sun ci gaba da yin gwajin? Idan sun ci gaba da yin gwajin, to an koma gidan jiya. Duk da gargaɗin da Koriya ta Arewa ta yi, amurka da koriya ta kudu sun ƙudiri aniyar gudanar da wani shirin rawar daji na haɗaka da za su yi a nan gaba cikin wannan shekara lamarin da ake ganin ka iya dagula duk wani yunkuri na tattaunawa to duk dai wannan na faruwa ne yayin da a koriya ta kudu aka gudanar da zanga-zangar sukan haɗa kai da shugaban ƙasar Moon in yayi da makwabciyarta ta arewa a wasannin gasar Olympics lamarin da masu zanga-zanga suka kwatanta a matsayin miƙa wuya ga maki. Dubban 'yan ƙasar Koriya ta kudu ne masu ra'ayin mazan jiya ɗauke da tutar Amurka suka yi dandazo a sol babban birnin kasar a ranar alhamis domin nuna adawarsu inda suka kara da cewa haɗa kai da koriya ta arewan na yin zagon ƙasa ga yunkurin da amurka ke yi na dakila ayyukan koriya ta arewan masu zanga-zangar sun kuma nuna goyon bayan shugaba park geun da aka tsige wacce mai yiwa ta fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru talatin saboda zarginta da ake yi kan wata badakalaccin cin hanci lamarin da ya sa ta rasa kujerarta. har yanzu dangane da batun makamai a wani mataki na nuna karfin sojinta rasha ta ce ta kera wasu sabbin makamai masu linzami waɗanda za su iya tafiya mara iyaka a ranar alhamis shugaban rasha vladimir putin ya ce dakarun ƙasar sun yi gwajin sabbin makaman nukiliya ciki har da wani makami mai linzami da ke iya tafiya mara iyaka wanda kuma zai iya kaucewa duk wani makarin makami mai linzamin Putin ya bayyana haka ne yayin jawabinsa ga 'yan majalisar dokokin kasar kan halin da ƙasa ke ciki yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 18 ga wannan wata na Maris. Baya ga wannan nau'in makami mai linzami, shugaba Putin ya ce, Rasha ta ƙera wani sabon makami wanda zai iya ratsa nahiyoyi da ake wa lakabi da Sarmat, wanda kuma ake tafiyar dogon zango ɗauke da rassa fiye da wanda ƙasar ta kera a baya. Sarmat в wani makami ne mai karfin gaske kuma saboda irin sufofinsa yana da karfin da zai iya zama cikasa ga duk wani makarin makami mai linzami. To sai dai a wani martani da ya mayar dan majalisar dokokin Amurka Sanata Tom Tillis na jihar North Carolina kuma dan jam'iyyar Republican ya faɗa wa muryar Amurka cewa yana kallon Putin ne tamkar yadda yake kallon mai kisa ko kuma wani mai aikata manyan laifuka. ya kara da cewa idan rasha ta faɗi abu ta iya kasancewa tana karya ne amma kuma ya zama dole a ɗauki maganarta da muhimmanci masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka haɗa asalin rahoton da kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shi ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla ga Mahmud Lalu inda ya ƙara dawo mana da takaitattun labaran duniya. To kafa yada labarai mallakar gwamnatin Siriya da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce dakarun gwamnati daga mayar mayakan sa kai sun kwace wasu ƙayyuka da garuruwa da ke hannun 'yan tawaye a gabashin Guta da ke kusa da Damascus babban birnin ƙasar ta Siriya. wannan nasara ita ce mafi girma da suka samu tun bayan da dakarun na gwamnati suka kaddamar da kai hare-hare a watan da ya gabata kafa yada labarai ta sojoji a syria ta ce dakarunta sun karbe ikon akalla ƙauyuka da garuruwa shida da ke gefen gabashin yankin a yau lahadi ƙungiyoyin 'yan tawaye su ma suka kaddamar da hare haren martani inda har suka ƙetare iyakar da dakarun gwamnatin suka shata. akalla gidaje da wuraren kasuwanci miliyan biyu ne suke ci gaba da zama babu wutar lantarki a yau lahadi tun bayan wata mummunar guguwa da ta ratsa gabashin amurka a ranar juma'a da asabar ruwan sama da dusa kankara hada da guguwar ne suka ratsa ta jihar maine inda har gwamnan jihar ya ayyana dokar ta ɓaci guguwar ta kai har zuwa jihar north carolina da ke kudancin amurka a kuma ji asabar gwamnan jihar ta maine ya ayyana dokar ta ɓacin kamar yadda takwarorinsa na jihohin virginia da maryland suka yi gabanin matakin da ya ɗauka ya zuwa yammacin jiya asabar kamfanin sufurin jiragen kasa na amtrak da ya dakatar da zirga-zirgarsa ya koma bakin aiki ko da yake an samu jinkiri wajen gudanar da ayyukan nasa china ta shiga sahun kasashen da ke nuna damuwarsu kan barazanar saka kudaden haraji akan kayayyakin karafuna da na aluminium da ke ake sa ran shugaba trump zai ayyana a cikin makon nan To madalla kafin mu sallama muna mika godiyar mu ga bakonmu lawal mai tama wanda ya kawo mana ziyara kuma muke tare da shi yanzu haka ɗakin watsa shirye-shiryen mu Allah ya mayar da shi gida lafiya. Masu mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Nijar wato karfe 5 agogon Ghana za ku jo wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin wato ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. yanzu amaradin mahmud lalo wanda ya na gabatar da shirin da kuma chubahiro dodo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau AlSantos nisar ni sarfil hashin kuma da ke cewa sai mun sake haduwa salamu alaikum